Rundunar sojan Najeriya ta musanta wasu rahotanni da ke nuna cewa dakarun sojan Najeriya sun kashe mutane da dama a garin Afarukwa da ke zaman ƙauyen shugaban ƙungiyar nan ta IPOP da ke fafutukar kafa ƙasar Biafra Musta Inamdi Kanu. Sanarwar baya-bayan nan da rundunar sojan Najeriya ta fitar ta ce ƙungiyar ta IPOP ta yada wasu hotuna na bidiyo a sashen sada zumunta na intanet kan cewar sun harbi mutane da dama 'yan ƙungiyar ta ta IPOB lokacin da suka yi wa gidan Musa Inamdi Kanu da Ramikiya kowane martani rundunonin tsaro ke ɗauka a yankin kudu maso gabashin Najeriya bayan faruwar wannan lamarin. AIG Hosea Hassan Karma shine mataimakin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya da ke kula da shiya ta tara a Ummu Afiya da ke jihar Abia kuma ya yi ƙarin haske kan yadda lamarin ya faru da kuma matakan da suke ɗauka. Sojoji, wai sun gyara gyara apc nasu suna patrol a tesa a kan patrol kenan sun mm. zo sun wuce wancan street wancan yana gaba da kofan shi nambi kano to yaran da sun taru a wurin sun fara jafa musu dusu sun ja fara jafa bokin kwalabi soja guda daya an ji bishi ciwo a hannu so sojoji kuma sun fara harbe a iska to bayan da sun wuce akwai wata matan da ta zo wurin akwai ya me ya hada su da ita ne an zo an sasare ta da aida akwai wani mobile policeman wanda ya je ina so ya saya ta na telefon na an kama shi an fara sassare shi da mun sani sun ji ciwo shi dan sanda nan da wata mata da wancan soja mun san su har ma an kai su clinic na police da wato bayan wani abu ya faru kamar su NIPOB din kamar ko akwai wasu da aka jikkata dan sun nuna kamar an kashe musu mutane da dama to ne ban san da wannan ba domin inda ce akwai wanda an kashe ya kamata su je su kara wurin yan sanda kamar su IPOB din sun fitar da bidiyo ta intanet da an nunar kamar an yi musu banna kamar wannan gaskiya ne ko kuma farfaganda ne. Bayan da na faɗa ne ban sani ba. To ranka da idan irin wannan abu ya faru akan samu kan abubuwan da ke zuwa suna dawowa kamar kun ɗauki matakai na baza jami'an tsaro gudun abin da ka iya biyowa baya. Eh yanzu ma mun tura yan sanda suna patrolin wancan anguwa gaba gida kuma muna assuring members of public cewa kowane kowa da kowa ya ci gaba da harkar shi. Martanin da rundunar sojan Najeriya tambayar dai ya nunar cewa ba abin da ya faru illa kawai kungiyar ta IPOB ce ta tsokani sojojin Najeriya wani dan kungiyar ta IPOB ya ce at least 20 to 30 people have been killed and several injuries and loss of properties and yana cewa ne lalle na tabbatar an kashe muna mutane kimanin ashirin zuwa talatin, yayin da wasu da dama suka jikkata tare da hasarar dukiyoyi kuma za mu ɗauki wannan batu zuwa kotun duniya da kuma ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama na ƙasa da ƙasa domin lalabo mafita birnin umu ahiyade da ke jihar abia can ne aka fara wannan ɗauki ba daɗi don jin halin da birnin yake ciki ciki na tuntuɓi wani da ke zaune a jihar kuma ga abin da yake cewa. Sunana sarki Alhaji Yaro Dallaji ni ne sarkin Hausawan jihar Abia. Wato irin yaran nan ne 'yan zaune gari banza sai su je su kwashe na mutane ci shi wai sa baka amma mu kan mun gwada Allah jami'an tsaron mu suna kokari iyakacin kokarin su kamar ta bangaren kasuwanci da sauran hada-hada abubuwa na tafiya bisa kamar yadda aka saba misali eh abubuwa na tafiya amma wanda wanda suka tsorota gaskiya saboda Allah sun tafi kasuwancin mu kuma yana tafiya lafiya kuma haka zan ki magana da gaske sojoji suna gurin shi gidan dan tawaye din akwai sojoji a gurin shi waye dan tawaye kenan eh shi wanda yake ce a raba kasa shi Inamdi Kanu kenan eh eh Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka amurka daga fatakwal Nigeria.